A yanzu haka dai harkokin sufuri sun tsaya cak a kan babbar hanyar da ta haɗa arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar a sakamakon karyewar wasu gadoji guda biyu ɗaya a garin Tatabu sannan ɗayar a garin Bokane ko baya ga hanyar motar ma ita ma hanyar jirgin ƙasa da ke zirga-zirga a tsakanin Legas da kuma Kano arewacin Najeriya ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da ita. A lokacin da na isa gadar ta tabu na tarar da cincirin dan jama'a yayin da masu ƙananan motocin sufuri ke masayar fasinja. su kuma masu manyan motoci sai kallo ko kuma mutum ya koma inda ya fito ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Awul Mohammed Daura yanzu daga ina kake daga lagos nake kana ka kun dauko kaya ne eh, ni direban trailer ne na dauko disa ne kuma dauran zan nufa insha allahu rabi to yanzu ba hanya ya ka to mu dai muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin ƙasa taimaka mana su taimake mu su zo su dai mana yadda za mu samu damar da za mu wuce mu tafi gaban iyalanmu suna ina isa isiyaka kai direba ne ni direba ne daga ina kenan daga Bauchi. Mota kake ja ne? Trailer. Ga ta can. ga gashi ka zo ba hanyar wucewa ina ka fa yanzu. lagos zane amma tunda hanya ta lalace ka tsaya zan yi an gara bakar umaru daga kebbi zan je kebbi daga lagos ka daga lagos na yato. ka ɗauko kaya ne na ɗauko kaya tana can jaba aje to yanzu gashi kana nan wani hali ake ciki to halin da muke muna roƙo dai don Allah a taimaka a gyara mana dai inda za mu bi mu wuce a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da abin yi akan wannan al'amari domin kuwa lamarin ya fi ƙarfinta in ji kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa shi yasa za mu kai kukanmu abuja gwamnatin tarayya su zo su duba su gyara mana wannan hanyar yadda mutane ke wahala ku gwamnatin jiha babu wani mataki na gaggawa da za ku sama ma mutane sauki mataki na gaggawa shine mu kai kukanmu ga abuja yanzu in baka misali yau in gwamnatin tarayya tana son ta wannan aikin aka turo jiles bega ina gaya maka wata guda za su yi nan kuma yanzu da jiles bega sun zo nan za su samo ma mutane hanyar da za su fara wucewa kafin su gama gyaran gadan nan amma in na ce maka a jihar Niger muna da kuɗin da za mu gyara hanyar nan na ma ƙarya Shi ma dai kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Abdulmalik Cece ya ci lamarin fa abin tayar da hankali ne. Dangi na abin kuka ne gare ni yau, hanyar moto ba tafiya, hanyar jirgi yanzu ba tafiya. Da ce hanyar jirgi na tafiya za a ce to duk mai da zai zo arewa a sa shi a jirgi jirgi ta zuwa a wuce da shi. To amma gashi abu guda ɗaya ya safaru a rana ɗaya a wuri ɗaya. Tuni dai masu lura da al'amurra suka bayyana cewa lalacewar hanyar ta Legas za ta ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali na takura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.